من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وأن رانا لهدي goma sha biyar ga watan shawwal wata ta goma addinin musulunci bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shekara ta 1433 wanda ta yi daidai da biyu ga watan tara ta miladiya shekara 2012 a muna cikin littafi na umdatul ahkam <clears throat> muna cikin kitabul hajji muna babin da yake bayani akan hurmatu makka wato alfarman makka ko matsayin ita makka hadisi na biyu a cikin babi babi yana nuna mana ne <clears throat> kamar bayanin da ne a farko wannan darasi cewa makka da madina a matsayinsu ba ɗaya ba ne da kaduna ko abuja ko wata gari wani gari a duniya saboda suna da wani wasu keɓantattun abubuwa wanda ba a duniya babu wani wuri da yake da irin wa'in abubuwa sai irin su makkaɗin da madina shine hurum ɗin alhurumatu shine wannan abin da ake magana a kai nabi sallallahu alaihi sallama a hadisi wanda ali ya rubaito wanda buhari da musulun su ittifaki a wannan hadisi nabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahima ya haramta makka ce ni ma na haramta madina sannan a hadisin ya sake faɗi daga madina daga ayr zuwa saur kudu da arewa kenan ce hurum sa'annan kuma gabas da yamma su ce min labataini wato duwatsu guda biyu ko harrataini duwatsu guda biyu baƙaƙe gabas da yamma ce wa'annan wurare hurum ne a cikin madina ke wanda yake waɗannan wuraren ba a yin abubuwa na ya faɗi hadisin ce man a hadasa ha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala ce madina daga ayar zuwa sau kudu da arewa daga harra sharqiyya garbiya zuwa harra sharqiyya gabas da yamma ce wannan wurin hurumi ne mm, mm, mm hadisi wannan za mu tashi wannan babu hurmatu mu yi wannan hadisi mai eh. to sai annabi ke gaya musu a wannan tsakani wato haramun ne a yi wani aiki su ce wa <clears throat> duk wanda yi wani abin da bai kamata a wannan wurin ba sai annabi ce fa'alaihi la'anatullahi Allah ya la'anci wannan mutumin ya tsine masa mala'iku ma sun tsine masa duk mutane masu kirki su zine ma wannan mutumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai karbi wajibin da yake yi ba ko kuma nafila to wannan sune hurum din ga wanda yake zuwa makka ko madina da ka kusa shiga makka ko madina za ga manya-manyan alluna wanda aka rubuta bidayatul haram da larabci ko kuma haram start here ne ina ga suke rubutawa ko in za fito the end of haram ko nihayatul haram ta fita in za ka ga za ka abin nan za ka ga manyan allura rubuta da jan rubutu dari ghairil muslimin a hanyar da waɗanda ba musulmai ba bypass kenan wanda ba za su shiga cikin non muslim road za ka ganci sai dai su bi bypass wanda ba musulmi bai shiga wannan wurin shi ba musulmi in ya shiga wannan wurin akwai dokoki da aka kayyade masa wanda bai to waɗannan su ne hadisan da suke magana akan abubuwan da ba a yi irin waɗannan wurare shi sa ni ce ya kamata duk wani alhaji da zai tafi to a sanar da shi matsayin waɗannan wurare don alhaji mu ya ɗauka duk inda ya je kaman najeriya ko kaman madina sai ga da ya ga abu ko irin wannan sai ya tsinta sai ga ya sa aljihu ko wani abu haka to in mutu yayi wannan ya shiga addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi kaga babban abu ne wanda aikin hajji da zai je yayi farali ne annabi ce kuma wanda ya iri wa'annan Allah bai karban faralinsa yana yin sauran nafil fili nabi ce wanda yayi wa'annan abubuwa ba a karban nafilansa kaga yana cikin hatsari kenan ya kamata kowane alhaji ya san wa'annan abubuwa farko yin alhazanmu suka je a ɗaliban jami'ar islamiyya Allah ya saka musu da alheri abinda suke fara gaya malazai tun daga wannan reception inda ake ajiye su kafin su shiga madina za a je a same su a cikin bosses in su a gaya musu to yanzu fa kun shigo gari da ba Najeriya ba ne ga matsayinsa ga matsayinsa ga waɗanda aka same su a wannan wuri akan bi har gidajen su kuma a gaya musu to wannan yana da muhimmanci alhaji ya sau wannan wanda zai tafi aikin hajji don ba tsintuwa a wannan wurin ba a yanki ice a wannan wurin ba a zubar da jini a wannan wurin ba a wasu kalmomi wanda aka saba yin su a wasu wurare a wannan wurin ba a fara irin wannan wurare ba a wani aikin a cedo dukkan suna cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yi su na farko fa alaihi la'anatullahi akwai la'antan Allah la'antan Allah shine nisanta daga rahama na biyu akwai na mala'iku su ma sun la'anci na uku akwai na mutane na hudu ba za a karbi ayyukansa na wajibi ba na biyu ba za a karbi farali ba me ya kai shi kenan to me zai yi babu wani abin da zai dawo da shi kenan faralin da ya kai shi zai yi na salloli da abin nan annabi ce la yaqbalu lahu minhu sarfan na filfilin da zai yi la yaqbalu minhu wala adlan kaga sai ya je a zero ya dawo a zero kenan saboda bai so wa'annan hukunce hukunce ba to dole ne mu tsaya mu karanci waɗannan babubuka na ayyukan hajji don mai alhaji mai zuwa ko mai zuwa umra ya san wannan saboda iya ji ya san yanayin da yake ciki a wannan hadisi in karanta hadisi na farko a wancan babi hadisi mai tsawo hadisi mu na gaba wanda za a yi bayani irin abubuwan da ba a yin su a irin wa'annan wurare shine hadisin Abdullahi bin Abbas an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤضد شوكه ولا ينفر سيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخرة a wannan hadisi daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas babansa shine wanda ya tambaya annabi a ƙasan nan faƙala al-abbas babban annabi kenan sallallahu alaihi wasallama shine baban abdullahi bin abbas ina cikin sahabbai da suke yawaita ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malama hadisi suke shi al-muktiri yana cikin su sannan yana cikin yaran sahabbai wanda suke ana kiransu sigarus sahaba shi abdullahi bin abbas sannan yana cikin fuqaha na sahabbai masu fiqihu sannan yana cikin wanda ake kira al-abadila arba'a sahabbai akwai abdullahi abdullahi abdullahi guda hudu da ake kiran su abadila wato dukkansu bayin da ake kiran kiransu bayin abdullahi abdullahi akwai abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi bin zubair abdullahi bin amru bin al-as dukkansu kuma iyayensu dukkansu sabbai ne su kan sabbai ne sannan iyayensu sabbai ne ana kiransu al-abadila al-arba'a shi abdullahi bin abbas yana cikinsu kuma yana da cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a wanda yake suna cikin malamai wanda suka son tafsirin alqur'ani in bai kasance gaba da kowa ma a cikin sahabban don annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ce ya Allah ka fahimtar da abdullahi bin abbas addini sannan ka sanar da shi fassaran alqur'ani kuma haka din ya kasance tun yana yaro ina daga cikin wanda umar in zai yi majalisi zai jawo shi kusa har wasu suna gaya ma umar ta yaya za ga za wannan yaro wanda mu muna da irin shi a gida mun zauna kusa da kai sai umar ya nuna masu matsayin abdullahi bin abbas wajen sanin tafsirin alkur'ani abdullahi bin abbas yana cikin wa'annan mutane kuma dan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shine kasa abbasu dinga shi nan a kasa wanda yake tambayan yake tambayan annabi shi hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi annabi ya faɗa a ranar da aka buɗe makka kaga wannan hadisi na da cikin abin da ake kira abaq kenan ya faɗi ranar ma da annabi ya faɗi hadisi bai manta ba to shi ma yana daga cikin hadda na kuma da sanin wato riƙe abu sosai don za ka ba da labari ka faɗi ranar da mutum ya ba ka labari shi kansa ba garba shi ya ba mu labari yau ne kai ba rai ba mu labari ko wata ko ko wata ma ba zai iya rigewa ba amma sai ya baka har ranan shi ma akwai hadda tare da shi da kula da abin da zai ba da labari ce a ranan da aka yi fatahu makkata annabi ya ba mu wannan labari a makka sai ke gaya musu la hijrata ba'da al-fath bayan yau ran da aka bude da yake bada wannan labari shine don yi da aka yi budin makka kenan ce to daga yau babu hijira hijira ta ƙare hijira ta ƙare ma'ana daga makka zuwa wani gari don annabi ya yi hijira daga makka ne saboda kafirai sun matsa masa sun hana su yi abubuwan da Allah ya wajabta musu na ibada sai Allah umurce su uzin lillazina yuqataluna bi annahum zulmu cewa yanzu ku yi hijira ku bar makka ku koma madina don ku je ku yi addinin ku annabi sai ya yi hijira to daga lokacin da aka sake dawowa aka ci makka da yaki. to daga nan kuma babu hijira daga makka don yin addini a koma wani gari domin makka ita ta zama ita ma gidan musulunci a yanzu amma hijira daga kaduna ko daga lagos ko daga wani wuri zuwa wani wuri har yanzu yana nan duk lokacin da kaga ka zauna wurin da yake baka iya yin ibadan ka yadda kake so to wajibi ne anan ka hijira ka bar wannan wuri ko inda ka zauna kaga ana aikata abubuwan da ba su da kyau wajibi ne ka bar wannan wurin ka koma inda za ka yi ibada Allah ce allazina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الله زي gaya musu mutane a ranar kiyama wanda suka mutu suna zaluntan kawunan su sun zauna inda ake sabo ko inda ake hana su su yi addini ba su yi hijira ba sai a tambaye su ina kuke su ce ai mu masu rauni ne a bayan kasa ba ma iya yin waɗannan abubuwa sai Allah ya bai su ce kasan Allah ba ta kasance tana da faɗi ba in an takura ta anan ba wani wuri da za a koma kai ibadanka to kaga hijira daga wani wuri zuwa wani wuri wannan yana nan daga makka ne zuwa wani wuri yanzu shine yanzu makka ka ibadanka ba mai takura ka to nan ne aka hana hijira amma ban da wani wuri hijira tana nan duk inda aka takura mutum aka hana shi ibada ko addini ko rayuwarsa ba zai tafi ba ba tsare masa abubuwa guda biyar ba to wajibinsa ne ya hijira ya koma inda zai yi ibadansa da addininsa to sai annabi ce a daga makka dai yanzu to la hijrata walakin sai dai jihadun tun akwai jihadi sa'annan kuma idan har ya samu yanayin yadda ya samu kansa kamar yanzu inda muke ba maganin jihadi to tun akwai niyya in dai da za a samu jihadi zai iya yi ya wannan a ransa don annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake duk wanda bai yi jihadi ba bai sa a ransa in jihadi yazo zai ba to bai da imani to shine wannan hadisi yana nuna mana akwai jihadi akwai kuma in babu jihadi to mutum ya sa bulla a ransa duk lokacin da jihadi ya taso zai ya kare addinin sa to akwai niyan wannan wa idastum firtum idan har aka neme ku ku fita zuwa ga jihadi fanfiru ku fita shine ma'anar su sun su a neme ku da sauri a ce kawai gobe ne za a fita to maza a fita shine istinfar kenan shi ne Allah yake fadi infiru khifafa wa thiqalan wa jahidu zuwa karshen aya wa qala yawma fatih makkah annabi ya saki fadi a ranar da aka bude makka inna hadhal balada lalle wannan gari makka din kenan haramahu Allah Allah ya sanya shi haramun mai alfarma yau mahalakar samawati wal tun turanan da Allah ya halicci sammai da kasai fa huwa haramun makkan nan haram ne bi hurmatillahi da haramcin Allah ila yawmil qiyamah mana abubuwan da za a ambato mana anan haramun ne mutum ya aikata su da haramci da ya zo daga Allah madaukin sarki turan da aka lishi sammai da kassai daga nan kuma wannan haramcin ya ci gaba har zuwa ranar tashin kiyama wa innahu lam yahilla alqitala fihi babu yaqi a makka li ahadin ga kowa qabli kafin ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar da yake faɗi wannan maganan rana an zo ne za a yi yaƙi ne a kori kafirai daga makka musulmi su samu tabbata a wuri to Allah ya baci wannan damar yanzu a kori kafirai daga makka musulmai su samu su zauna sun musulmai sun samu karfi dama an fidda su ne saboda suna da rauni to sun samu karfi bari su dawo su bauta ma Allah anan da Allah ya ce fal budu rabba hadal baiti su bauta ma wannan daki din to ba za su kuma iya bauta mai sai sun kori kafirai to sai aka halatta ma annabi ya zo ya kori waɗannan kafirai don a share gumaka da ke tafe da makka a bauta ma Allah din wanda ya sanya wannan gidan ya zama haramun wannan daki sai ce to yau kawai ne aka halatta mu kafin ni ba halatta mu ne annabi yaƙi a makka ba sannan bayana kuma walam ya hillali illa sa'atan min nahar sannan ce kuma bayana ba za taɓa zama haramun ba sannan ni ɗin ma ba a halatta mu ba sai ɗan kamar wasu awowi ne kawai na yi ne a ranan kawai zuwa a gama abin da za a yi daga nan kuma wannan haramcin ya dawo wa hiya sa'ati hadhihi sai wannan yin lokacin nawa lokacin da annabi yake magana kenan da nuna musu sai wani dan yanki na yini sai ce shine wannan yankin da muke ciki a yanzu ina so ya daddale masabbai fa huwa haramun sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake faɗi makkan nan haramun ne bi hurmatillahi da haramcin Allah ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama la yu'dadu shawquhu ba ta ganin icce mai kaya ko irin tuce da yake cikin abin nan ka je ka ce za ka sare a makka na farko kenan ba a komai kayan icce ka ganshi a a haram na makka ko na madina kada ka taba shi ko da ma yana cutar da jama'a wannan ba haƙƙi ba ne allah ya hana na farko kenan wala yunaffaru saiduhu ba a koran dabba ta farauta a nan makka ko madina inda ya zama hurum harami din idan ka ga dabba kowace iri ne zomo ne barewa ne makarwa kowane iri so ka kyale ta anan ta yi kiwo ba naman ka bane wannan Allah ya ga shi ma ya sanya shi yanzu ya zama amintacce a wannan inda yake to kada a firgita shi wanda ya taba shi ya shiga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kenan lanatullahi alaihi wal mala'ikati wan nasi ajma'ina don hadisin abin da ya faro da shi kenan to ba a tabawa shi ma ya shigo wuri wanda yake amintacce to a bacci ya samu amincin da Allah ya bashi wala yaltaqit luqdatahu ba a kuma tsintan abin tsintan wannan wurin ko da ga kuɗi ne riyal ko dala ko naira ka rufa makanka asiri ka gaba kada ka ɗauka ce ka samu kuɗi amma kaga abun mamaki wasu kan je wurin ne don sata ana tsawafi sai ga wani ya yanke maka aljihu ko kuma kaga an damko wani ya samu hannu wani hannu a aljihu wanda aka ce tsintuwa fa kawai kada ka ɗauka amma shi kuma ya je ne wurin ya biya kuɗi ne don ya je wurin ya amfani da wannan daman na cinkoso na jama'a ya yanke ma mutane aljihu sai ga kowa ya fito sai ga aljihunsa a yanke da yawa to aikin su kenan wasu su kuma to annabi sallallahu alaihi wasallam ko da tsintuwa na wannan wurin ba a ɗauka illa man arrafa sai dai in ka ga abu ne irin wannan sai ka same shi a tsaye kuma ga waɗanda suke don duk a wuraren za a ga abin da suke kira al mafudat lost and found kenan ofisoci ne suke ginawa wanda duk wani abu da aka zinta aka kawo can za a kai da kaje za ka faɗi abu iri kaza hansir kaza numba kaza irin nawa a ce e ga wannan ne ka gwada a gaye eh, sai ya maida maka ko passport ko wani abu suna nan a ko'ina ana kiransu da larushi al mafudat wurin da za ka je ka nemi abin da ka resa to sai dai in irin nan ne za ka ɗauka kawai kai ba da nufin ka tsinki abu ba za ka tafi da shi kowane irin abu ne kuwa ba tsintansa a wannan wurin wanda ya tsinta shi ma ya shiga wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a haram kenan wala yuqtala khalahu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai ko ciyayin wurin ba a yanka ciyawa a ɗiba a ba dabba in dai a wurin haram ne yake to ba a taɓa shi shine alkhala wanda dabbobi suke ci alkala abin kenan yana da girma dabba kana dabba kana kiwata sai dai ka fita haram ka nemo mata abinci ko ka siya in iri wanda ake yi da na dabbobi da ake sai da na kamfanoni amma ba dai ciyayin da suke cikin haram ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba a yi fa qala al abbas sai shi babban annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas baban wa kenan shine baban abdullahi bin abbas wanda muka ce dan babban annabi to wannan shine abbas din baban abdullahi sai yake faɗi ya rasulullah illa al-izkira sai ce ya manzon Allah sai dai al-izkir izkira wasu wani tsiri ake kiran shi ko baya girma sosai bai wuce haka yana fitowa da damina zuwa lokacin da ruwa ya yanke sai ya dan bubuce in ruwan wuta ya zo ma zai iya cinye shi gaba daya sai da damina kuma ya sake fitowa a wani icce ne yana da kamci kaman turare mafi yawa muna wasu suna amfani da shi maganin sauro ina maganin sauro sa in ka dibi ɗan iccin ɗan kaɗan ka sa a ka idan sauro zai kamcin zai cika dakin sauro ba sa so wannan kamshin su kuma to ba za su shiga wannan ɗakin ba mafi yawa fulani suna amfani da shi a daji sun san da shi mu da muke gari ne ba mu san shi ba shi ne al'ifkir ɗin su a zamanin su su kuma a can suna amfani da wannan itacin don idan mutum zai gini ya sa katakai a sama zai sa taɓo ne to sai ya sa wannan ganyen wannan abu don ya tare tabo kada ya dinga rubtawa sannan kuma suna amfani da shi wajen kabari in sun gina kabari shi ma in sun sa katako sai su sa a sama shi ma don dai kada ta ya rufta sannan kuma iya bushe buce makera suna amfani da shi su ɗebo wanda suke fara hura wuta da shi don su dinga zugi a kai shi iftir ɗin suna sake amfani da shi kuma dabbobi raƙuma to sai abdullahi bin abbas ya ga idan aka hana su wannan za su iya samun laifi don wannan ba yadda za su yi ba za su yi amfani da shi ba sai ya yi sauri ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam illa al-ifkhira sai annabi ya yadda shi illa al-ifkhira da sai ce fa innahu domin shi ifkhir din al alqain shine makera makera suna amfani da shi wa buyutihim suna amfani da shi a gidajensu da sauransu fa qala sai annabi ce to illa al-ifkhira sai dai wannan kawai na gan dokta ya san icce ko jayyid a yana nan mafi an kafi da bayan gari zaka ganshi bai girma sosai yana da kamshi sosai ga nan ka taba shi yana dan danko in yana danye danye to shine iskir din da da, da rani bucewa yake yi gaba ɗaya to aka yayi akan fara hura wuta da shi ne ka gesta wuta ya kama kafin manya manyan su fara kamawa to haka suke amfani da shi sai annabi ya yadda da abin da ya fada yana wannan hadisi abu na farko da yake nuna mana yanzu a halin da ake ciki babu hijira daga makka zuwa wani gari makka yanzu ta zama gida na musulunci ba maganan hijira dama hijiran da ake yi wanda ake maganansa inna muhajirina wal asar har ana haifin su saboda wannan hijiran saboda an hana su addini ne to su fita su bar makkan shine kuma imani a wannan lokaci to shi yasa ake yabon su duk lokacin da za a yi magana akan sahabbai za ka ga da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم كافي أزوا أنصار سأي مغانا مهاجر سبوة ونهجر إتكانتا باقرمين أبو بني دونغا جدنكا ديالنكا غوننكا دوكي أبند كمال لك كتاشي دقا كي سيري غند كساكا بروا إنا أبو بوا باقرمين أبو بني باقرمين إيماني بني شي يسا الله ya yabe su sosai fiye da kowa cikin alkurari su muhajiran to kuma hijiran din ta zama ita ma rukuni ne a wannan lokacin da cikin rukunin addinin musulunci wanda bai yi hijira ba yana da dan uwa musulmi wanda ya hijira ya tafi madina to ko gadon sa bai yi sai a samu wani wanda ya hijira ce kaci ne zai gaje shi an riba shi da wacce saboda yaƙi hijira saboda girman hijiran sai daga baya ne aka zo ana kuma gado da abin nan da zumunci ba da hijira ba amma a lokacin hijiran nan ita ce addini akwai wani sahabi ana kiran shi suhaib ar-rumi da ya zo zai fita aka ka aka shi zai fita sai suka zo suka same shi suka tare shi a hanya har yayi ma dan nisa aka kamo shi ya fito da dukiyansa da sauransu aka aka dawo da shi gari aka zo da shi wajen manyan gari aka ce to kai ka sani ka zo garin nan baka da komai baka da kowa ce haka yake ce to ka samu dukiya a nan ka samu ‘ya'ya a nan ka samu komai naka a nan in dai za ka tashi ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da ka samu a nan ka bar mana kayan mu ka tafi don sun dauka ba zai iya ba su ce to duk in na bar maku kayan za ku kyale ni in tafi suka ce eh in ka yadda za ka bar komi shikenan ce to shikenan haka ya bar musu duk abin da ya mallaka ya kama hanya kuma hanyar ba kawai tafiya kwana ɗaya ne ba ko biyu ko uku ba komi haka za ka kawai zura cikin daji sai inda ka faɗa wasu hanya suke mutuwa ba ruwa kun ga tsakanin nan ba rafi sai ka ɗauki ruwan da za ka tafi da shi kawai zuwa inda ya gare shi kenan sai ka dangana aka suke tafiya hijiran nan mutum ɗaya cikin daji bai san ko ina ba kawai madina ta ina take ta nan shi kenan sai ya kama hanya kilomita ɗari da shida ɗari daga lagos daga ah, abuja zuwa kano sai fara daji kawai fara tafiya to kaga shi wannan kawai tafiya ba garamin aiki bane to kuma ga ya bar dukiya ya bar komai bai da kowa sai je can kawai addini to shi yasa Allah yake yabon su yana yin wannan sai Allah ya saukar da aya daga muminai a waɗanda akwai waɗanda suke sai da rayukansu zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya yabe shi akan abin da yayi kuma Allah ya sata musu da alhairi daga baya suka dawo kuma suka mallaki makka da dukiyoyinsu da suka bari a da saboda su yi bar don Allah to Allah sai ya canza musu kuma sai suka zo kuma suka kori kafirin to ne da suka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu wannan yanzu kuma babu hijira yanzu kuma daga makka zuwa wani gari sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan aka nemi kuma kafa ku fita yaƙi to maza maza kowa ya shirin fita yaƙi amma kuma akwai jihadi kan akwai niyan shi jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a ranan kuma inna hadal balad lallai wannan gari haramahu Allah Allah ne ya sanya shi ya zama ya samu wannan haramcin bi hurmatillahi ko Allah ne ya haramta shi tun ranan da ya halishi sammai da kasai fa huwa haramun ba zai guce ba yana nan a haramun dinsa bi hurmatillahi da haramcin Allah ila yawmil qiyamah har ranan qiyama wa innahu lam yahilla alqital sai annabi sake fada wannan ba zai sake wato zama halal ba a hadisi abin da yake sake nuna mana kenan wannan haramcin turan da aka halicci sammai da ƙasai ne aka sanya a makka haramu tun kafin annabi ibrahim ya gina wannan ka'aba wurin haramun ne don an halicci sammai da kasai ne ba wanda ya sani amma lokacin da annabi ibrahim ya zo ya gina wannan an san shi an san tarihi wa idh yarfa ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna to tun kafin lokacin wurin haramun ne an san wannan to duk masu addinai na kafin zuwa annabi ibrahim sun san da haramci wannan wurin shi yasa tun kafin ma a aiko da annabi din lokacin da Abraha ta yazo zai rusa ka'aba sun san matsayi wannan wurin shi yasa da aka samu babban annabi sallallahu alaihi wasallam kakan annabi kai aka ce za a rusa ka'aba shi ya riga ya sani a zuciyarsa cewa ka'aba ba za ta rusu ba su ce a bashi raƙuman su kawai da aka karɓa sai ya yi sauri ya yi kuwa a makka ce duk wani mutum da ke makka maza ya fita bala'i zai fada a makkan nan yau saboda an ce ga wannan zai zo rusa makka haka suka fita suka bar musu garinsu. saboda sun riga sun sani sun kafin zuwan kakaifi addini annabi kai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice bayan wannan faruwar wannan wasu na cewa da shekar da kwana 50 abubuwa dai maganganu dai da yawa to kafi a annabi ma sun san wannan wurin baya tabuwa to wanda ya nufe shi da wani abu to suka fitar daga makkan suka je bakin duwatsu suka zauna Allah ma bai su ma suka shigo makkan ba daga wani wuri da ake kira wadi muhassar daga nan ne tabuwan da ya hau ta ta ta yi yin gaba aka yi aka yi aka yi ta yin gaba daga nan ne aka turo tsuntsayen suka zo suka tare su da wannan ruwan shi yasa lokacin da ake aikin hajjancin an zo wurin ana so ai sauri sauri tsakanin muzdalifa ne da arafa wannan wurin yake inda ke ce wadi muhassar an ce an zo wurin ana so mutum ya yi sauri sauri ya wuce wannan wurin to daga nan aka tare su ma to a ce kenan wannan haramcin na makka ba wai zuwa lokacin annabi a lokacin annabi aka yi ba tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam turan da aka lishe sammai da kasai sai kenan ya ta zama haramun sai annabi kuma wannan hadisi yana nuna mana kuma daga wannan wannan da aka halatta ma annabi din ya ke banci annabin na kai wannan shi ake kira hususiya babu wani mutum kuma da zai sake daga takobi shi zai yage a makka kuma don ce ba ta taba halatta ga wani ba haka kuma za ta halatta ga wani ba har zuwa ranar kiyama to kaga wannan in hadisi abin da ke nuna mana kenan idan za a samu hususiya a hadisi daga annabi to shi hadisin ko ayan da take nuna mana wannan abu hususiya ne ta annabi kawai in baka same shi a hadisi ba wani ya ce hususiya annabi ne to yana buƙatar wani dalili an gane abin da ke nufi kenan ba wani mutum yanzu da zai ce zai yaƙi a makka haramun ne annabi ne kawai aka keɓe wannan don ce ba za su zaba zama haramun abin nan a wani ba na hadisi yana nuna mana ba a tsintuwa a makka na abin nan kenan nan ba a yanke wani icce a makka ko ya yi ne in dai ba mutum ya tsirar da wannan iccen ba amma in mutum ya ciwuka kayansa kamar fulawa ko wani abu wannan ba damuwa amma in haka kawai ka same shi ba mutum ya ciwuka ba to ba a taba shi ko ya yi ke sai a bacci saboda yana cikin abin nan sannan ba a kashe dabba ko kowace irin dabba a wannan wuri sai dai in dabbobi ne da ake kira bahimatul an'am na ni'ima irin su awaki tumaki wanda mutane ne suke kiyo ba dabbobin daji ba abin da yasa annabi kawo wannan yanzu in aka yi maganar dabba ko kan tunani ta yaya ma ina za a samu dabba mu alhamdulillah Allah ya sauke mana wannan amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba kana zuwa bayan gari za ka ga barewa kamar yadda yake faruwa yanzu akwai wuraren da ni na sani da kana kewa za ka ga ɓauna za ka ga su irin damisa da sauransu manya-manyan dabbobi kana tafiya har kura har zaki na taba gani har ɓauna ana kiwo wata rana ɓauna wannan na daji kuma to amma yanzu wurin babu dukka ba inda babu tun yanzu duka sun gudu sun tafi to a lokacin da annabi yake faɗin haka kaman haka yake kana bayan gari zaka ko bayan gida mutum zai je ko sai ya gazo mu alabe. kaga na mutum zai iya kamawa inda ba haka ban to sai annabi ce ba a taba irin wannan ko kaga barewa shi yasa Abu Hurairah sai ce wallahi zan fita bayan gari sai in ga barewa tana cin ciyayi sai da na ganta sai in yi sauri in noke don kada ma ta ji ƙara na in firgita ta saboda wannan hadisi sai in dawo da baya sai in canza hanya tun da annabi ya ce wala yunaffar bai ce ba za a kace ba ma ka firgita ta ta gudu ma ba a yi wala yunaffaru haka yi amfani da shi nafar shine shine ma'anar wannan fi firu dinnan da na faɗa fita mutum ya fitar da sauri to ko haka ba za a yi mata ballantana a ce za a kashe to abu huraira saboda kiyaye wannan hadisi sai da ya ganta dai bata kafin in bata ganshi ba fara ganin ta to maza zai tsuguna ne koma da baya a kadan don kada ta ganshi ta firgita tunda annabi ce ba a firgita su a wannan wuri to a zamanin su akwai wannan sosai sa'annan kuma ba a ɗiban ciyayi a wannan wurin wannan hadisi kenan to a matsalan shine yanzu idan haddi ya faru da mutumi. wanda yake yayi wani laifi da ya kamata a kashe shi ya za a yi da shi tunda an ce ba a zubar da jini ba a kaza ba kaza har dabbobi ba to mutum ne ya aikata wani abu sai ya zo ya fake a wurin a malamai da yawa su yi maganganu da yawa wasu sun ce iyayi laifin daga wajen harami saboda gudun kada a kama shi a masa haddi sai sauri ya gudu ya je fake a nan ce to ba za a fiddo da shi ba za a bacci sai lokacin da ya fita ce amma in a wurin ne ya yi laifin to shi ma ya keta hurumin an gane abin shi ma ya keta hurumin za a kamo shi a je a yi masa haddin da ya kamata tunda ai shi ma bai bai girmama wurin ba to shi ma tunda ya keta sauti kenan mu ba mu keta hurumin ba shine ya fara ketawa to sai a abin nan wasu sai suka ce a ko a wurin ma yayi za a iya fidda shi a yi masa don haddi ayoyin da suke magana umum ne duk wanda ya haddi ba ce sai a wuri kaza ko wuri kaza ko ina yayi shi kamar Abu Hanifa da Ahmad su maganganun su cewa ko da ma a wurin yayi din za a kamo shi ne a je a yi masa haddi a su suka ce ba za a yi masa ba sai dai a fake shi a jira sai lokacin da ya fita shafi'i da maliku suka ce la za a kama shi a yi masa haddi saboda akwai hadisai da ayoyi suka nuna za a yi ma mutum haddi ba su istisna'i a makka ba ko a hurumi ko a wani wuri sun ce in yayi kaza za a yi masa to tunda yayi to ko da a wurin ne yayi kuma ya fake da nan din za a fidda shi a yi masa haddi ina gani wannan shine kuma magana da yafi zama zahiri wanda malamai suke amfani da in aka bada wannan daman ba za a yi haddi a hurumi ba wani kuma ya samu inda zai fake kawai ta waske mutane kawai sai ya shige wuri ya je ta masa ko ba gaba to shi yasa ake wannan don a kiyaye mutane da wani ya ji haka ba za a yi haddi ba sai ta yin a can abinsa to dole sai a ce to in yayi shi ma za a yi masa ko a wurin ne wannan shine zahiri na daga cikin maganganun malamai kuma wannan shine abin da wannan hadisi yake koya mana yana nuna mana dai har yanzu matsayin waɗannan wurare alhaji dole ne sun wa'annan abubuwa ya sun haramci ya sun cewa in ya shigo ya shigo in ya fita ya fita shi yasa Saudiya ba su ba su bar waɗannan abubuwa a ɓoye ba a fili manya manya aluna kuma sun kewaye kana tsaye a wannan kana kallon na gaba da shi kana tsaye da shi kana kallon na gaba da shi rawun wannan wurin gaba daya kuma wurin ba wai fa haka yake dan kadan ba wuri ne mai faɗi sosai sosai tun kafin ka shiga garin Makka ko tun kafin ka shiga garin Madina za ka ga waɗannan alluna ne to wuri ne mai faɗi sosai to duk inda ka je a wannan wurin waɗanda abubuwa da aka ambata mutum ba zai yi su ba iya su ya shiga wannan hatsarin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin ali bin abi talib radiyallahu anhu a wannan kenan na mu tsaya nan na gani insha Allah za mu tsaya nan Wanda babi ya kare ranar Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu je babin da yake bayani akan akwai wasu abubuwa kuma wanda za ka iya kashe su ko da a wannan wurin ne su kuma hadisai suka tabbatar su ne za mu ji meye da meye ne su ne akwai alfawahish da annabi ya faɗa wasu dabbobi wanda ko a wurin ne zai akwai tambaya sai ya yi kafin nan ba a